أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منا muna cikin مختصر قليل khalil منا muna shahi دي 35 cikin من كتاب الصلاة mun kwana inda mala yake cewa waka da'a muhurimin bi wakati na haye ko muhurimin bi wakati na haye wanda ya harma da lokacin haramci to waka yayin ya yanke sallarsa wato idan mutum ya yi harma da sallar nahila ko ya harma da wani aiki wanda yake na daɗin lada amma lokacin da an ka haramta ko ya yi domin shi gaba da wannan saba ma Allah da an hana to shi kuma ai abin da sa yake son shi wannan abin na samun lada ha azumi ranar sallah ko na da ɗawali na yake a kamar na nahila bayan rana ta yi ja ta yi baki wacce ta yi isra'i wannan an hana to duk dai wanda yake muhurimin bi wakati na haye to wakada mala ya shahe wani aburin nan

bima bimar babu ganami bakare au ganami kama kabaratin walau limushrikin wa mazbalatin wa mahajjatin wa mazjaratin in uminat minan najis ya karanta sai illa an tatahaqqaq kun ga wata jumla kan ta tsallake

amma ya amince molin daga najasa au ganami wajagat bi marbadi ganami sallah ta halatta gamar kusa tumaki in kuminat minan najis ya amince masa daga najasa kama kabaratin kaman makabarta wajazat bi makabaratin ta halatta ga makabarta in uminat minan najisi in amince ta daga najasa makabarta na an ka ce shin kai malam in makabarta ta zamo ta musulmi ya ce walaule mushrikin walaule mushrikin amma in uminan minan najisi in amince daga najasa wa mazbalatin sallah ta halatta waje zaɗe ta karanta ya halatta a yi sallah jirgi wurin zuba shara in na minan jisi ya amince daga najasa waya cewa wa mahajjati malan shahadari ya halatta a yi sallah da ƙwaya hanya in na minan jisi in amince daga najasa wa majazaratin malla yace ya halatta ai sallah mahauta inda aka yayyanke nama a ɗebe kashi a ɗebe tsoka jini ya warwatsu in umina minan najis ya amince daga najasa illam ta tahaqqaq in umina minan najis illam ta tahaqqaq ga duka waɗannan maganganu da mutum ko ga ita magana imamu na maliki abin da sai wannan magana wato kenan ga matsala ana koma matushe tun da ya zama an amince ma najasa kuma ba a tabbatar da ita ba walau zun da bihan najasa zannan gairar kauye to shi ko ibnu habibi sai swaba mai yake a ah, malam in umina minan najasi jazatu sala amma illa ta haƙa in zunna bai halatta ba to sai sun ka dawo sai ce wa illa in ko ya zama ba amince mana isa ba amma ba a gata ba kuma ba ta haƙuci to fala i'arata fala i'arata ala wujubi amma fari idu fil waqti ya sirrin wurin fala i'arata ala wujubi amma fa adu ala nadadi kuma wala i'arata ala wujubi ala ahsani ba ala al-ittifaqi ba ala al-ittifaqi kan yufi eh. ala al-ahsani wa kuriha to nan an ambaci marbale bakarin da marbale ganamin da makabaratin an ka ce walau mushrikin ko yayin wani lau ila khilahi masadi to a ambaci marbali bakari eh, a ambaci marbali iblis ba ambaci shi ba yace wa kuri ha bi sace makaruhi na ya sallah toci to in an riga an yi lansu ba a mai suwa mista ya yi sallah wata laruwa ta kora shi ciki kila ruwa na aka koko ana bidata a kashe sai ta yi tsallan ya labi lokacin sallah ya musulmi na banin sallah lokaci ya yi sun yi ba a mai suwa ya ma wa bi ma'adana an karhanci sallah game da kusan raƙumma shi ma illan ta haƙaƙa mista an ka kai an ka ambaci waɗancan an ka ce jaza amma shi raƙumi an ka yi sai saboda galibin masu raƙumi inda raƙumin suka durkusa nan suka kashi eh. yasa an ka ce shi an ka ce ruhi na walau amina ko da amince gaban najasa don abin nan galabatun zanni suna ya kashi wurin wa fil i'arati yan an riga an a cikin maisuwa da rashin maisuwa kaulani maluma sun yi magana ne wasu kace amma yasu kace ba maisuwa mun gane shi ko wa man taraka faradan ukhira li baqa'i raka'atin bi sajadatayha min ad-daduri wanda ya bar mun kare da waccan yanzu wanda ya bakwarin la sallah sallah guda ta a ko aka kuma ga wannan shi to wanda ya batta to an jinkirta mai duk lokacin sallah da yi kamar a ce lokacin sallah azhar yayi ko lokacin sallah al'asr yayi za a jinkirta mai har zuwa karshen laduri wanda daga garai sai ka bayi mina na ya rage raka'a guda rana ta fati a ga bai sallah ba bai da yi. to an jinkirta mai zuwa wani lokaci kuma raka'a ga ba cikakka ba yayi tsaye dai babu karatun fatiha babu natsuwa babu itidali in bai salla ba amma akwai ya akwai sujada to in bai salla bai sallah ba wannan luri ko bai bi sayyid hadda sai aka shi da takobi ko mita ga haddi shi bai yi musu salla wajibi ta ba amma kin ne an kai ta biya ta yi bai ba an ka ta mai lokacin ga yaki to lokacin na yayi sai aka ci to amma walau qala da ya ci ana af'al an riga an kai shi ga kofi alƙali ya mai hukuncin kisa ana nan kame aka fi sai ce aini ina sallah kuma yi zai sai dai an ga ya alwala an ga ka bar sallah to turika amma walau ƙala ana af'alu kutila illa min ba wanga kiran da an gama ya isa shi abin da malam ne shi ke nan ba ba wa salla alaihi gairul gairul fadirin wanda an kashe bisa ga haddi irin wannan bisa ga cewa ya da sallah wajiba ta amma ga dai an kashe bisa ga haddi to za a yi sallah gari amma ba a samu mutane daraja kamar wa duk wanda alliman mai shiga gaba mutum bai su bi sallah ba a sai ne sallah sannan duk wanda a wani malami wanda yana iya karanta da yara yana iya karanta da dalibai an san shi da malanta ba a sashi ne sallah duk wanda a wani basaraki ko hakimin unguwana ba a sashi ne sallah ya ga rufa eh Ah, eh? eh? eh, wala una ya kuma su kabu kuma wadda an ka zuba mai ƙasa haka na aka wani ba a shahi kabri ba ka san an kasa kasa mutum abin nan kabari in na mutum ya na ba mutanen daraja na shi shahi da gidi a rayu ko ba ka gwa matsa wannan ana zuba ƙasa wadda an ka zuba ba ta haka nan biɗi ni abba a mai ana samun ici kasan biɗi ni shi a ƙarshen abin nan tun da ya ce yana yi an kashe shi daga hajji to waɗanda abuwa zuwa su biyowa baya domin ya zanjar zajen la fa'itacin alal akai amma ba a kashe mutum don ya ba ku ta sala an tsare shi shi ta bayi ba amma shi ma alal akai na ghairul asahi sun tun ba sun ce wala ko shi ana kashe ne kanta ba sallah bace an kashe sallah an kashe to min bace a'udhu billahi wal jahidu kafirun mai musun wajen cin sallah shi kan wannan na babu wata magana